sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu mai suna taurarin wasanni wanda tashar wani arewa tv take kawo mu a shiri ne da mukan garzaya duniya domin mu samo muku shahararrun yan wasan kwallon kafa wanda suka shahara a duniya domin mu tattauna da su mu ga irin abubuwan da suka fuskanta a cikin yanayi na wasanninsu na kwallon kafa da kuma sauransu a yau bakonmu shine sadiq abdullahi dogo wanda aka fi sani da baba zagi haifaffen ɗan jihar bauchi wanda ya fita kasar denmark yake kwallo wato a cin jama bat a ah, malam sadiq barka da zuwa masu kallo da sauraro za su so su ji dan takaitaccen tarihin rayuwanka kamar da yadda ka faɗa sunana sadiq abdullahi amma mutane sun fi saniya da baba zafi ni dai haifafan yan cikin garin bauchi an haife ni a bauchi na yi primary school ina a bauchi na yi secondary a bauchi na yi diploma na a cikin garin bauchi to duba ga yadda har ka kasance ka taka wasu matakai a kwallon kafa ya kai maka har ka kai kasar waje masu kallo da sauraro za su so su ji irin timatiman da ka buga da kuma matakin da ka taka har ka kai ma zuwa ga wannan wurin na buga timatimai da dama tun daga ƙasa har zuwa tim inda nake a yanzu na fara ne daga tim ɗin anguwa haka akwai tim ɗin da ake kiranta da samba babba na fara daga wannan tim ɗin cikin ina bugawa daga wannan tim ɗin na tafi wani akademi ana ce mata asa daga asa sai aka kira ni da fidatin na wiki na je na buga fidatin a wiki shekara ɗaya bayan na gama bugawa sai aka yi inviting ɗin ah, daga ƙasa Najeriya muka je wannan na LMC bayan mun dawo daga wajen aka ƙara su shekara da following year sai aka yi invite mu sai muka koma ƙunga ƙwallon ƙafa ta wiki bayan na buga wiki sai na zo na buga daga wiki sai na buga mai lantarki ina cikin wikin ma aka yi wani program da ake kiran shi gwamnati europe sai muka je garin gwamnati sai muka buga bayan mun buga wannan sai shi mai lantarkin sai ya gani sai gana masa gaskiya sai ya ce yana so na sosai to daga wajen sai suka sayi ni a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta wiki sai na koma mai lantarki daga mai lantarkin a wajen ɗan fara buga haka sai aka gan sai muka tafi sai aka zo aka program a abuja sai tim ɗin shi tim ɗin daga jihar bakon sai suka zo suka gan sai muka buga sai muka je can sai muka yi sai za ka na bai wa a can jima bakwai. to masha Allah ka ga irin wannan mataki da ka taka na buga tumatumai da yawa dole akwai irin kalubale da ka fuskanta a cikin wannan mataki da ka taka har ka kai maka can masu kallo da sauraro za su so su ji irin waɗannan challenges ɗin da ka yi facing a long way gaskiya akwai challenges da dama a hidiman kwallo ni ban taba ganin abu ma mai tarin challenges ba kamar hidiman kwallo na fuskanci kalubale da dama wanda wasu ma gaskiya ba zan iya fitowa ce ga su ba saboda gaskiya na fuskanci kalubale da dama a hidiman kwallo amma ɗan kalubalen da ba zan manta da shi ba shine lokacin da ne wannan tafiya na je ƙasan denmark lokacin mun je kafin mu isa denmark sai muka a azumi ne lokacin sai aka bar mu aka ce za a bar mu huta tukuna ta sallah in an gama azumi sai gida ba su mu sha wahala sai mu je can to bayan mun soka sai muka soka a sweden sai muka je jamani muka karasa azumin mu to bayan mun dawo sweden kafin karasa denmark akwai wani tim ana ta, wai malmo aka ke mu sai suka ba mu trials suka ce za mu yi trials na sati ɗaya haka kafin mu tafi tudun Allah ya sa mun dace sai mu sai mu zauna ana sai su sake siya mu bayan mun je mun fara ranar farko da muka je muka yi training bayan wani training training ya yi kyau na ganin alhamdulillah wani kusan tashi sai na ji wani ciwo a kafa na ranar ciwon gaskiya ya ɗaya daga cikin tarihin da baran taɓa mantawa da shi ba sabida ya bani wahala kuma ya zo mun a lokacin da ɗaukaka ya zo maka yawwa ina ganin gashi nan dai kawai ni na kawai na zo yadda ban taɓa tunanin dan zo a rayuwana ba kuma gashi nan na zo ina so na buga amma kuma ga ciwo ya zo ya same ni dun bara manta ba da na ciwon sati ɗaya aka bayar kuma wannan training ɗaya bare kai ga a ce an kace ka yawa iya eh, dole sai ka sake bugawa sun ganka saboda ka san mutane ne masu ilimi sosai gaskiya gani ɗaya bai cancanci a ce wai sun ga daga yau ba to abin da ya fi bani wannan ma shine washe gari na zo dama ni da sadiq akwai wani yaron guda abokin ya tare da shi muka tafi washe gari ya zo dai tafi training ni kuma ga kafa na kumbure ba halin je filin kwallo zai zo dai tafi dai na ɗan yin kwarajin ɗin san ce masa ba komai bane Allah ubangiji ba da sa muka yi magana da shi dai ɗan sa masa kwarin gwiwa da yadda zai je kasan shi kadai soje ko wanda ya sa dole ya ka ɗan sa masa kwarin gwiwa kuma da ke irin wannan bakon wajen dole sai ka sai ka yawwa eh, dole za ka ɗin wannan to bayan ya masa haka sai shirya sai tashi to sabila da kafan ya kumbura ba ni ba ran barin iya zuwa in daga kan gudu bayan su ga kasa ma gagara ne ke bayan ya fita zai tafi training ya ma tafi training kawai ni kaɗai na ɗaki sai ina mai sadiq wani gudu da shi ya tashi ina so na je ne training din amma kuma ronin yana hana ban san lokacin da hawaye kawai kwararo mun ba kawai da ji na fara kuka ina kuka ina kuka ni kaɗai na a sai can kuma sai ni tunanin a ai ba wayo na bane ko dabara na bane ya sa na zo na kuma bayan na zo na ina ina da inda na zo kuma da contract na to me yasa kuma don Allah ya kawo wannan wannan wannan din dan ce din a ah, it means ban gode ma Allah ba mai kenan to ni kadai na sai kuma sai na fara dariya kuma ina kukan sai kuma yana zo na fara dariya wani irin gwadawa Allah ce ba wai na yi fushi da shi ba ne yasa kawai da ina so in je ni ne amma na kasa yadda da yin je ne shi yasa har hawayen ma ya zo da lokacin da na shiga bayan gida ji sha da hawaye na da na kalli kai na fuska kawai sai kawai na ji dariya kawai ya zo ma to gaskiya wannan yana ɗaya daga cikin abin da baran taɓa wanta da shi ba gaskiya. ka jima kana buga ƙwallon kafa har ka kai ma mataki wanda ake cewa fik a turanci dole akwai nasarori da ka samu wanda ba za ka taɓa mantawa da shi ba so masu kallo da sauraro za su so su ji irin na sami nasara da dama a hidimin olympics tun ina ɗan ƙarami har izuwa yanzu don babban nasara ne a ce kana buga ƙwallo a a afirka afirka ma najeriya najeriya ma kana buga a ce ka samu cin a ƙasan waje gaskiya babban ina ganin ba nasarar da ya fi haka amma babban nasarar da na samu na ke jin daɗin shi ko da yaushe idan na tuna kamar wakiltar najeriya da na yi na je ne wanda 17 na lmc wanda muka je muka yi a South Africa to ina tuna wannan gaskiya ina matukar jin daɗi saboda ba ƙaramin abin alfahari bane a ce ka ka ka wakilci kasan ka ka je wani ƙasa ka buga ka buga ka sa wani Jesu na shirin Ko wani gurin ɗan ƙwallo a rayuwar duniya ya zama na cewa ya sa wani Jesu na shirin team in ba ka sa gaskiya ba wannan to ina tuna wannan ina jin daɗin shi duk da dai mun je karamin an ci mu a fara ci ma wannan ina tuna wannan cin mu da aka yi ina mugun jin haushi gaskiya na fata mana amma kuma ina tuna da ba wani na bane ba da ba wani Allah ne yasa a cikin mutum kusan tarin ya yanzu a ce an zaɓe ka kai kaɗai ka je wannan wajen shi ma babban wani nasara ne alhamdulillah gaskiya masha Allah yanzu a gurguje akwai yan wasa kananu da suke tasowa wanda su ma zaka ga suna so su kai wannan matakin da ka kai su buga kwallo su ma su ji daɗi su sa su yi wa ƙasar su har su fita ƙasar waje to wani shawarwari zaka iya ba su domin su ma su a kan wannan hanyar har su kai magaci. eh shawarin da ran ba su wuce shawari ɗaya zuwa biyu ba gaskiya shi duman wannan ƙwallo sana'ar kwallo daga gan shi gaskiya sai ka yi ba wai a lokacin da kake son ka samu abu ne kake samu shi haƙuri ne ma dole sai ka yi haƙuri saboda na gaya ma a farko ni ban taba ganin abin da yake tarin jarabawa da ƙalubale a cikin shi irin hidiman kwallo ba to sai ka yi haƙuri ka sa ma ranka ciwon za yi Allah zai taimake ka akai kuma ka tashi ka yi addu'a sosai kuma ba yi addu'a ka je wajen malami ko wani abu ka yi addu'a ma kanka Allah zai taimake ka akai ah, sai abu na biyu kuma da zan ba da shawarar shi iyaye gaskiya ni ina ganin nasarar ma da na samu a rayuwana iyaye na ne musamman ma mahaifiya gaskiya ni ba abin da rinci sai dai gode mata sai dai kawai in ce mata Allah ya saka mata da alkhairi saboda mahaifiya na gaskiya akwai kyakkyawan alaƙa tsakanin mu da mahaifiya ita ne komi na rayuwa ba abin da yake min daɗi ma kamar in ga in ganta a cikin farin ciki ko ba ni na mata abu in ganta tana cikin walwala tana cikin gaskiya ina mungun jin daɗin shi yanzu yan wasa masu tasowa kana so ka ce su yi biyayya su yi biyayya duk abin da ka samu ko naira goma ka samu ka ba wa mamanka naira biyar ka kashe naira biyar kar ka yadda mahaifiyanka ta tambaye ka abu ka ce ba duk abin da ka samu duk abin da za ka iya zuwa ka ci a waje ko wani abu ka zo ka taimaka ma gidanka gaskiya iske in ya kan Allah ya tsaya da Allah ne taimake ka san addu'a iyaye yana mugun tasiri a kai a ai in an yi kan Allah ya tsaya da da a samu abin da ake so. haka dole akwai mutane da suka dan daba ma suka taimake ka wanda ba za ka iya mantawa da su ba so me za ka iya cewa game da wannan mutane gaskiya babu abin da zan ce musu sai dai Allah ya saka musu da alkhairi gaskiya akwai mutane da suka taimake ni a rayuwa wanda har yanzu ma still suna sake taimako na a rayuwa don gaskiya ni na da kyakkyawan alaƙa da mutane in ka ji na yi faɗa da wani sai dai kawai Kuma ya zama da cewa na yi faɗa da wani ko wani abu sai dai Kamar amma akwai alhaji biyali gaskiya babu abin da zan ci mishi don tun ina ɗan ƙarami na ya gani yake tallafa mu kuma har gobe yana tallafa mu daga kan dukiyarsa shawarwari soyayya da komai akwai abu dogo shi ma babu abin da zan ce masa duk wanda na ɗauke shi tamkar uba ne ya mun komi a rayuwa kuma har yanzu muna tare babu wani abin da ya taɓa shiga tsakanin mu akwai wani ma ana ce masa albashi. shi ma duk a gwamnati suke yana taimako na da shawarwari da duk abin da ya kamata na sannan akwai sajiyu wanda ake kiran shi manna kamfanin su wanda yake gaskiya babu abin da zan ce mishi sai dai Allah ya ka mishi rufe don shi ya taka muhimmin abubuwa a rayuwana tun shi ma tun kafin na kai haka ya ɗaya daga cikin sanadiyan da yanzu nake a matsayin da nake don shi ne sanadiyan ma da na tafi wannan kasan waje in ba zan taɓa manta ba wannan program inda ne aka ɗauke ni ya kira ni a waya ya ce mu taso ni zuwa Abuja na yi ce ka gaskiya ni ba na gaji irin zuwa irin wannan kaza da kaza da kaza da ya haka ya ce mu ne haƙuri ya mummun maganganu to a wannan tafiyar na je na yi tafiyan kuma na samu wannan abin da nake so gaskiya shi ma ba ran manta da shi ba akwai su awali baba da su aminu rinji duk sun taka rawan gani gaskiya a neman rayuwa sannan daga ƙarshe akwai shi yan takarar gwamnan wanda honorable amis amin mai tarki gida nake da wanda yanzu already nake hannun shi gaskiya babu abin da zan ce mishi sai dai Allah ya saka mishi alkhairi in tun da nake a rayuwa na ban taɓa ganin mutum irin shi mutum ne da bayi da bayi da problem mutane daga wai mai kuɗi da ya kawai shi sun kula mutum gaskiya ni tun da nake ban taɓa gani ina masu fatan alkhairi Allah ubangiji ya bashi nasara kan duk abubuwan da yake nema wannan zaɓe da yake nema na takarar gwamna Allah ubangiji ya bashi Allah ya sa ya zama masa mafi alfi to duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na daga taurarinmu wanda kuma daga ƙarshen maganar shi kun yake ke magana akan biyayya wa iyaye da sauransu to wannan shawari ne mai kyau saboda duk abin da za ka yi in ka sa iyayenka a cikin Allah zai to duka duka a nan shirin ne ya zo karshe ku bi mu a shiri na gaba domin ganin sabon tauraron da za mu zo muku da shi kar ku manta ku yi subscribing kuma danna alamar kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu mun gode